ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Kallon kallo suka fara yi wa juna, a wannan lokacin da za a sake auna jinin Asma'u ba ƙaramin hawa ya sake yi ba, saboda tsananin firgicin da ta tsinci kanta a ciki. Mama ce ta yi ƙarfin halin kallon ungozi ta ce ‘yar jakar uba, ai bakinki ne cikin, hausa bata ishe ki ba za ki yi mutane shirme bari likitan ta zo mu ji daga bakinta kila ciwon ciki za ki ce kike ce wa mutane ciki za ki karasa tsorata mu natsungozi ta ce madan ina jin hausa sosai fa yarinyar ki is pregnant za ta haihu ne abin da nake nufi takarda hannunta umma ta fizge tana karanta a jikinta ya haurawa kamin shema'u ta karbi takarda suka haɗa kai ita da nasiba da antibinta suka sake karantawa gaba ɗayansu sai suka zuba asma'u ido da tsantsar mamaki a fuskokinsu mama da ke tsaye a gefe ta zaro ido tana tambayar su me suka gani a takardar Jafar ko kallon takardar bai yi ba ya fita gurin likita inda Abdulhalim yake tsaye tana masa bayanin magungunan da aka rubuta a Asma'u. Kamar wanda aka jefo haka ya shigo ofis ɗin ransa a ɓace. Abdulhalim ya tambaye shi ko jikin Asma'u ne. Jafar ya ce ai gara a ce jikin nata ne da abin da mahaukaciyar nurse ɗin can ta rubuta, wai ciki ne da ita. Asma'u ke da cikin kamar a tatsuniya? Likitan ya kalla. Ki taso mu je da Allah ki sake gwada ta, don kada a ƙarasa gawar da ba taku ba. a tare suka shigo ɗakin wanda ya shiru kamar ruwa ya cinye mutanen cikinsa ƙara fanka kawai kake ji sai kuma jefi jefi wannan ya kalli wannan suna shigowa likitan ta karɓi report ɗin daga hannun nasiba ta karanta ita ma abin ya bata mamaki domin kuwa abdulhalim ya yi mata bayanin dalilin suman asma'u ta buƙaci kowa da ya fita suka fice babu musu sirinji ta ɗauko daga cikin aljihun rigarta ta asibiti ta sake ɗaukar jinin asma'u bayan ta gama ta ce asma'u yaushe rabon da ki ga al'adarki tun da kwakwalwarta ta kulle babu wani tunani da yake iya shiga sai yanzu da ta dawo cikin hayyacinta sannan ta ji tambayar hankali a tashi ta ce biyu ga watan da ya wuce na gama yanzu kuma gashi ana ƙarshen wata na gabansa yau kin ga ashirin da takwas ga wata likitan tana faɗa tana rubutu a takarda fuskar ta na kan takarda ta ce ki faɗa min gaskiya kin taɓa tarayya da wani namiji kasa ba da amsa ta sai jikinta da ya ƙara yin mugun sanyi fatan mutuwa kawai take akan bala'in da yake tunkaro ta da ta ƙi magana sai likitan ta fita su kuma su umma suka dawo har lokacin babu mai cewa uffan kowa zuciyarsa sai sake-sake take a haka likitan ta dawo kana ganin fuskar ta kasan labarin da ta kawo ba mai daɗi ba ne ita kanta ta tausaya wa mutanen ta ɗan sun kuyar da kai a bisa binciken da ne da kuma amsar da asma'u ta bani ya nuna tana da ciki kusan na wata biyu Tarƙashi, abokan hira so mun taɓi kenan daga labarin abin da ake gudu wanda batul mamman ta rubuta ni kuma zainab e baba abokiyar hirarku zan kawo muku shi ku kasance da ni a jibi insha Allahu inda zan gabatar muku da shi sai kuma labarinmu mai suna gobe na wanda zai zo a ɗaya tashan mu ta zamrush shi ma yana nan gobe in Allah ya yarda zai fara zuwa muku kada ku manta akwai garaɓasa kyauta ga duk wanda ya zama farkon comment daga farkon labarin har zuwa ƙarshen shi kamar yadda wata abokiyar hira na na Musa ta yi alkawari kada ku manta da lokacin karfe hudu na asuba agogon Najeriya. Ku kasance da ni. Na gode.